masu iya magana kan ce na Allah ba su karewa albarkacin azumin watan ramadan kungiyar taimakon marayu da ke nan birnin maraɗi ta kaddamar da wani biki na rarraba abinci zuwa kuɗaɗe domin taimakawa iyalan da suka rasa uwayensu kuma da ke cikin wani hali malam salisu sha'ibu shine shugaban ta wannan kungiya ta taimakon marayu bana da da yake al'amura sun kai matuka ba mu sami yadda muke so ba kamar duk wasu shekara haka Allah ya gada ma ya tsara. Wace matsala ce kenan? matsala da muka samu agajin da muke samu kullum hannun jama'a bana ya ɗanyi rauni kwarai. To amma insha Allah ta'ala da haka abin da ya samu ta mu dan mika masu kan abin da ya shahi eh, masara haji da kuma wanda Allah ya kaddara samu yan da shiga azumi insha Allah ta'ala za mu ba su. Ustaz wani irin tsari ne kuka yi dan kowa samu? Eh, tsarin da muka yi ta ba rage mudu muka yi bana ainihin abin da muke ba su ba dangane da wajen abinci wajen kuɗi ne dai muka dan ainihin rage saboda mu dan fada da abin yadda kowa zai dan abin nan amma wajen abinci yadda kika saba ba da haka nan za a ba kowa insha Allah rabi kamar rajistan na marayu nawa ne kuka yi gidaje nawa ne na muna da rajistan gidan marayu kamar abin da kai misalin gida 700 wanda ke gare mu amma yanzu ina ganin wannan karin kusan rabi ne za su samu rabi kuma sai mu taru gaban insha Allah ta'ala akwai bayan sallah ba mamaki wani abin shigo ko kuma zuwa sallah ba insha Allah bukata ba kuna samun tallafi daga gwamnati ko kungiyoyi ko masu kuɗi eh alhamdulillah tallafin da muke samu ne cikin garin maradi amma daga gefen gwamnati gaskiya kan muna da jira da insha Allah ta Allah tsarin da kungiyar ta yi tare da batikiti ga uwaye matan da ke kula da yawanin ƴaƴansu kama waɗansu matan daga ciki alhamdulillah ni da yawan gauri sai dai in ce salatu annabi saboda na samu masara na samu hatsi na samu turma a tanwa kuma na taɓa samun kuɗi kenan da haka sai in ce Allah ya saka da alheri ubangiji Allah ya biya masu ba mu ubangiji Allah ya kara masu ce maraya nawa gare ki marayu na yana da guda uku yan mata duk in muka zo muna samu cikin sarautar ubangiji na samu haƙi Allah saka da alkhairi Allah ba da lada muna samun kuɗi muna samun masara a sallah muna samun nama duk ana ba mu komi in dai aka taimako cikin sarautar ubangiji ana ba mu yanzu ke akalla kina da maraya nawa ina da maraya guda hudu mace uku namiji daya don ga taimako kika dogara ko akwai inda ke sa eh to akwai inda da muke samu amma dai na dai alhamdulillah muna samu gaskiya kowa taimaka ma wani Allah na taimakon sa ga wurin ayi Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar